واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي حتى على سكين كنتا يوم لعام العشرون دبيو بواسع حكو شكرا دبو لتنيه دبو لتلاتين دبو دبو دبو دبو دبو محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند مكة جوا مدينة Wasu ta zo daidai da ranar uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na tarihi da suka salatin nabi lissafin jirgin malami muhammad nasiru jinin albani allah ya fasa da rahama muna nan a bayani a kan abin da ya shafi a cikin hudun a kai wa tsawon matashiyar da malamiyar a suna da attashahudin akhir ta biyar ƙarshe wata warruku da zaman da ake a cikinta da aka raɗa wa suna da attawarru shi ne zaman da ake a inda zaman da iri to akwai wanda a ما ليس ثم يقعد للتشهد الأخير sannan sai masallaci ya zauna domin yin tahiyar ƙarshe wakila kuma duka su biyan da zama da yin tahiyar wajibin kowannen su wajibi inda tahiyar wajibi ne yin to ko zaman da za a yi a yi ya zama wajibi a ta so? sannan ma na sai ke cewa wa yasna fihi ma sana'a fi tashahhud al-awwal sannan sai mutum ya aikata irin abin da ya aikata a cikin farko التحيات لله الزاكيات لله وارد حلوك حتى ce illa إلا أنه سيدي شي مثلا a daidai wannan dahiya ta ƙarshe يجلس فيه زي لذلك يتولى الدنيا متوحكا ينا لذلك دوغرا أثر دعوه التواب الشنع دعوه لذلك لذلك يبقي بورثه اليسرى زوى سؤاله سادسا هو موسى لهب إلى الأرض زوى مكحة ويخرج قدميه min nahiyat wahida shadda kuma kafafuwar biyu na hagu da dama ta ƙarya guda kafar ta tagu da kafar ta tagu game da abarya ya zauna a kan duwawunsa na wa ya ji alwisa ta tafa ihilimna ita kafar ta hagu sai ya sanya ta a ƙarƙashin ƙwaurin kafar ta dama wa yanzu yu'assiba qadamahu al-yumna ya kuma kafe kafarsa ta dama kafar dama an kafe ta kafar hagu a shigo da ita kafar wato kaurin dama an kuma zauna a kan duwawu hagu da irin wannan zaman shi ne zaman da ake yi a tahiyar ƙarshe mana yake wa ya zuzu farshuha a hayani ya halatta ita kafar dama a shimfiɗar da ita wani lokaci yanzu da ya ce a kafe ita ce ya halatta kana iya shimfiɗar da ita wani lokaci domin wasu lokutan in kafe ɗan kare na kafe sai ka zuwa to kamar ta fage wani ya dan kosa da ko kuma musamman idan an ce wa sabu ya ce to in ka ji cewa kana nema ka kare to shi kuɗar da ya wannan kawai da ka samu na kafe ta kashin kuɗar da yanzu sai ka ji wato sage wata ko ko a wata ka kafe wata kuma ka shimfiɗe tun daga farko sai ya ka haka duk wanda kai yayi ما ليس ويلقم كفه اليسرى ركبته ya atamidu alaika sannan sai asalin alluquma da larabci in ka fassara ta zuwa hausa abin da ke nufi loba loma ko da kafin ai ba ke ake budewa a kafa da ku ita loma to shi ne sai ke cewa wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbata ya wato sakawa kafin hannunsa na mai hagu kafin hannunsa na hagu ya wato ainihin saka ita wato gwiwarsa ta hagu a cikin sa kamar yadda mai lora yake sakawa a baki an karanta to mutum ya saka wato gwiwarsa a cikin safin hannunsa na hagu a lokacin da yake kokarin yin duniyar ta fara tashi kenan wannan wato hannun haka zai tashi a kai sai zaman to bangaren sa nan ina nan bangaren nan yana nan sai zama wato kamar ya rikki ya rufe gwiwar shi ya talidu alaiha ya dogara kan ita gwiwa a kokarin zama saboda tun da ya haka hannun zai zama kamar wata madogari wannan shi ne sifar yadda ake yi zaman tahiyar karshe sai ya gaba da bayani cewa to bayan ka karanta tahiyar har ka je ka zo ta salimi na ka tafi ashhadu an la ilaha ba wa da wula la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu to in ka zo nan sai ya ce wujubu salati ala nabi tilastin yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wa ta'awudi ko wata awuru min al da kuma tilastin neman tsari daga abubuwa a ita wannan tahiya ta kashi mana yace wa yajibu alaihi fi hada tashakkul ina zama dole akan masallaci a ita wannan tahiya ta karshe as-salatu ala annabi muhammad sira da amince Allah tabbata a gare shi وقد ذكرنا في التشهد الاول نعم. اتي يقوم امبشي ما ابشي بها والتاشي له في بول الزبر يتاتي يوم إيه صلاه الامر سوراكا شيراكا اوكو كيان شر كوكا كيبا اتي يقوم سوريا لمكينه سوريا أنا إلى ذا أنا بسيلة سورة نعم. duk da a can kuma wanda suke magana ana yi amma da za ku wuce ba kai ba sai a nan da shi ke da kafu da su ka iya a nan ba ka yi a can ba shi ne matsala ka zama maro shi ba ka iya manzan ka sana shi a cikin sallah ta ci cewa ita sallar da bayan da ba ka same ta ba sai da ita ta kafin mana yake cewa wa an yasta'idha billahi sannan masallaci ne mutsari da tsarin Allah min arba'in daga abubuwa ku. Ba wa ya nemi Allah ya tsare shi daga abubuwa ku. waɗanne ne suke ya bayan gama salati ga annabi sai masallaci ce yi a a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsaron ka daga azabar wutar jahannam Allah ka tsare ni da azabar ka kiyashe ni fadawa cikin azabar wa min azabi al-qabri kuma ka tsare ni daga azabar cikin kabar wa min fitnatil mahya wal mamat ka kuma tsare ni daga jarrabar rayuwa da ta mutuwa wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal kuma ka tsare ni daga sharrin jarrabar ad-dajjal mai shafaffen ido ko mai shafaffen albarka to farko an fara neman tsari daga mafi girman sharri shine azabar wata jahannama da take faruwa da bawa a lahira domin ita mai tsorewa mai dawwama kuma azaba aka ce ta lahira ta ce ta fice da ta duniya sau da ta ka fara ta su neman tsin daga azabar wutar jahannama azabar wutar jahannama kuma bayananta da kuma cikin alkur'ani jingin mashin kuɗin 'yan wuta wuta malallakar da za su zama da shi wuta ruwan da za su sha tafafashe ne abincin da za a ci kaya ga yin wasa da addabe ka ka kasa haƙuri kuma ka shi kaya ka san soke ka sa wasu an makalkale maka kaya kibi ma aka fi bare ta lahira kuma ta wuta baya da ta iya kuma sai ka ci Allah ya ce lokacin kuma ruwan shan ma wato mugunyar yanayin ruwan ciwo mai haɗe da jini da ruwa haka za a faɗa da shi a tafashe kuma a kaba a Allah ya tsare shi ne ake neman tsara kada Allah ubangiji ya kai mutum da wannan sannan kuma ita azabar kabari kamar yadda mai zo ya ambata idan bawa ya gagara iya amsa tambayar da za a masa a cikin kabari to za a umarci kabarin da ya tsuci annabi yace idan ya takure har sai kasusuwan kasusuwan hakar kare na dama sun zo sun shiga cikin kasusuwan hakar kare kasu kamar yadda za ka iya saba dan yaran haka na hagu da dama to takura da aka zaci har sai sun yi haka sannan kuma za a wato sa su kabarin mai duhu dama ba ta da babu ko to za a yi wasu kabarin su ƙara duhu akan duhun da ya ke. sannan kuma bayan haka annabi yake cewa banda wannan za a yi wa mutum wata kafa daga cikin kafar wutar jahannama don a fara kawo masa saƙon domin taɓina a gaba sai daga wato ɗanɗanar zafinta da hucinta da kuma hayakin da take to ka duba dai gaskiya aka masa hayaki ko tsera ko masa mutum aka yi hayaki duk dadin da yake ji duk kokarin da yake laifin ɓacin ransa sai ike ya fito to wannan kuma ba babu magurin fita kuma aka ce wato ga hayaƙin wuta na azaba ina zuwa to ka ga maganar azaba wato da ba duka kina ke ma Allah kiyaye sannan manzo yake cewa kuma za a kamanta mutum mummunan aikin da yi a duniya a sifar mutum mummuna mara kan gani ina tsoyi yana wari har shi da yake cikin kabari ce kai wata wani wani irin mutum ba ka da kyan gani ga wari ga ka da hankali jani ne yanzu aikin ka da kai aka kamanta maka ni ka gani ka kai yadda da shi kun jina daga cikin azabar da ake wa ɗan wuta azaba ne Allah ya sannan malam sai ke cewa wani fitnatul mahaya wal mamat sai ka kuma sai ke cewa fitnatul mahaya yayi lamba daya yace fassara abin da ake nufi da jarrabar rayuwa hiya ma ya'rudu lil insani fi hayati shine abubuwan da ke guduro wa mutum a rayuwarsa min al-ibtitali fi dunya na abin da ya shafi jarrabuwa da al'amarin duniya kusunuwa da duniya wa shahawatiha da abubuwan awa da kuma wasu sha'awace sha'awace wannan ita ce fitinar rayuwa mutum ya ɗauko wa kansa sai ya hau bambalar ko da kai ya hau bambalar ku ta su hankali ya same shi ka ga mona wanta a ƙona wanta ƙona wanta ƙona wanta da na babanka da na babanka da na yawanka da na makota da na aboki an taso bambalar ka an shiga ko ba ka da tabbacin za ka je ka dawo lafiya a cikin shi ba wannan bane matsala suturar da zai sa ce sai ya sa wasu da ce ai na mutumin one in thousand shi kaɗai da ba irin to ya samu matsala duk kokarinsa na wannan shi abin da ya samu a nan zai zai samu abin da zai wannan ta hanyar yardar Allah ko ba ta hanyar yardar Allah ba shi dai ya samu abin shi ke ko da dina cikin kuma rayuwa amma ka ɗauki ina ba kun zai tsara cikin cikin cikin Ana gudun da suna gudun tana cikin ranka kuma ita kuma tana tsaye ita tsaye take nan mai fanta da wahala wanda ba ya kuma da shi har gida haka wato ainihin Umar bin Sa'ad cikin eh, sahabbai ya taɓa yin gwamna lokacin Umar Sai aka je masa wato ainihin da dukiya Umar ya tura wani ya ya gwado masa shi yaya iki da al'ummar da ya sa isa shi musu gwamna Dan mutum ya zo a matsayin bako zai a abincin da suke ci gura da suke ci da shi da matarsa ita yake ɗan kuwa kawo bako su kuma ci shaguwa gwamna a magana jiniya ya ce abincin da za a tsaye kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai jama'a gari suka zo suka ce ana za ka ta malam malam bako damar saukar bako da ma kwana uku ce ta dole a cikin shi idan za ku wuce kwana uku da Allah za mu Allah da yake mana gwamnati ko zai ka dawo gidan wani daga cikin ko cikin da Allah na kifa ba zai iya gaya mana ko da muke gudu shi mutane a ciki sai sai aka kwanta ta hankalin ku yau zan shi ne sai ke da shi to ga wannan sakon Umar ne ya aiko ni dinare kaza ne ko dirhami kaza ne yake in ba ga wannan abin da yake kira shi a sai yake ya aiko ka da wanda yake ka kamun duniya shi Umar din ko duniya yake ka kawo mu yake to inda wani abu zan karba a shi bai wuce wannan sutura ba saboda kayan wasa ta yaya ya tsufa ta goma shi dai zai karɓa kuce a yi da kiyan suna da nan ita ma tana cikin shi umaru karɓi in ka ba za ka karɓa ko ta bayan allah a cikin gari a ji abu da ake da sauran to da ya karɓa ki shiga da shi sai da allah ki taimake ni ki taimake ni kan wannan duniya ta shigo mana ita san yadda za mu yi mu tsira da kai sai da suka sa abin da ya shafi tsira ka kuma yadda a nemi yadda za a yi da duniya ka ka ɗan ɗauki wanda za su je abin da za su abinci na wannan lokacin shi ce wannan akwai gidan maraya ba waɗannan akwai gidan ba kai wa Allah da mutum da su, rasu wannan akwai su sai da aka raba to wannan kaga duniya masu gudun su sun kike zuwa gurin har da har inda kake bane kamar ko mai neman ka kwakwa yake ci tuku kuma ta yi kusa ta kuma in ka bi ubangijan ka sai sai ya tsare maka duniya kuma sauke mana to wannan yana daga cikin fitinar rayuwa dukiya ta turkaro in ka je mata ka soke shi in kuma kai tsantsan ka tsira shi yasa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam a wata rana ɗaya daga cikin sahabbansa ya dawo ina cin ko da ba ne kun ban manta abu da ya da ba. ya dawo daga bahrain da wasu ainihin jizya da aka karɓo ko kuɗi da ake ɗora waɗanda ba musulmi ba a matsayin kuɗin shiga da ke zuwa gwamnatin musulmi su annabi ya ga an cika bakin a sallar asuba ko ba a idan sai mutum ya haka kamar zai tafi ya koma ya zauna na a zaman shi kada ya rabu ba shi sai annabi ya ce ko labari ya isa muku abu uba da ya dawo mu ta ce an ya kawo mai zaka shi dai ka gane sai ce to ba duniya nake biya muku tsoro ba ai ba wasu talauci kai nake jiya muku tsoro babban abin da nake jiya muku tsoro a malala muku duniya kamar yadda aka malala wa waɗanda suka gabace ta halaka ku kamar yadda ta halaka wannan shi nake jiya muku tsoro dabi'a ce ta dan adam yana son a ce yana da akwai komai ya ji to amma kuma wannan ya fi tsananin wato sai sai an tambaye ka duk kwabo bayan kwabo amma in ya zama abin da nake da shi bai ta karya sai ka rayu a kunshi a sauƙaƙe kuma tambayoyin ka a ranar kiyama ka musu kanka ta abin da ka da shi da ba wani abin da ya ta karya sai yana daga cikin raba rayuwa a baka abin da za ka raka ya daga ba ka nemi ma yana da shi bai zama ka haka muke ba ka da shi ba da ka samu kuma mu zuwa ya ta kan sauran gidan ka kada da bindiga ko kule ka saba ba ba in da ta barci to a saba kana ga yanzu zai gari ya waye amma fara wato an kukan babura sun fara da jama'a sannan kuma zai tafi kusa ya zai ba. to dina daga cikin fitina ta rayuwa a samu duniya kuma karfe da ba ba ku ko wani wani duniya ba ku suna daga cikin jarrabar rayuwa abubuwan da suke bujirowa yau da ko kuma ana cikin zaman lafiya Ha su ki jiki ko kuma ta su hankali ana zaman zaman lafiya aka aka yakin biya fara aka tashi hankali aka kaba ta akbar su ne ta kwanta ta Najeriya ce wani bangaren kuma su kuma ta ana nan ana nan aka ce ta ne aka aka kama wani ya ana da ya zama tarihi Allah ya kare da irin waɗannan bala'i faɗan kuma boko haram ana nan kuma sai kuma ka je wani ba boko haram ba zai bari a zama sai an gwada wanda aka taɓa shi ba da haƙƙi ba isha haka ya zama masa raham wanda kuma ya taɓa wani ba da haƙƙin ba da shi ba a kama ba inda aka iya sa. wani yana daga cikin da gaba rayuwa shi ne cewar Allah ka tsare daga gaba rayuwa in ka zo kada ya bari imani in ta zo kada abin za a kafa gure wa ya an fahimta su faruwar da zai ba shi da faru haka Allah ya tsara sai an yi wannan da gaba gaba cikin rayuwa amma ya za a yi in an yi a yi a ka tsira da imanin ya za a yi a zama in ma ta sace ka ake kai aka tuta ba ka tuta ba an fahimta su shi ne ce dai ba da gaba rayuwa ba kai ka cutar ba kai aka da aka cutar da kai ko kuma bai fa da kai bai kai garaba ka da imani ya ta iya gangan ko sanin da sannan sai kuma yake da cewa wa fitnatul mamat ita ko jarrabar wato mutuwa iya fitnatul qabr ita ce jarrabar qabr wa su'alul malakai da tambayoyin nan da mala'iku biyu suke wa mace ya mazo yake cewa idan aka sanya wa mace a cikin kabarinsa ana gama binne shi sai a masu masa da ransa shi da manzo yake cewa yana jin tattakun takalman waɗanda suka kawo shi babbatsin da kuke yana ji kun kama da ba ku ba shi shi ta yake cewa ana binne mutum sai ce ku roƙa masa abu biyu ku roƙa masa ya kai laifuka ka kuma ku roƙa masa Allah ba shi ikon an ka tambayar da za a yi masa yanzu domin yanzu za a tambaye shi to wannan tambayoyin su ne da raba wato ainihin mutuwa saboda sai ka muka ake yi tuna annabi ya faɗi tambayar uku ne waye ubangijin ka mai kasa ne game da manzon da aka turo sannan ko mai addini an faɗi amsa an faɗi tambayar duk jarraba duniya ba a faɗa an ga tambayar a ce ba shi kowa ya kuma a ji a shiga ɗakin jarraba sai wannan saboda in baka rayu a kan abin da za a amsa tambayar da أعرف أن الخارج كان هو da talatin da uku haddace ka kuma haddacewa ka zama dangara in ba ka rayu a kan yadda za ka amsa ba za ka amma ka ba Allah ka zama da fara a kan sunan musulunci za ka amsa wannan karni sai aka faɗi amsar aka faɗi karni in za ka karfa sata ba a da ake yi eh. to na take jarraba mutuwa wa fitnatul masihi dajjal ita kuwa wato fitilar dudan ne shafaffan ido ko goshi kuma mai shafaffiyar albarka ma ya tsaharu ala yadai shi ne abin da yake bayyana a hannun shi dudan din min al-qawaid ila abubuwan da suka saba da al'ada allati yaslu biha kathir allati yadillu biha kathir min wanda a dalilin su da yawa daga cikin mutane suke halaka wa yata wa yattabi'unahu su kuma bi shi dujal a ta dalilin waɗannan abubuwa akan tutiyar da na shi dujan manzo ya ambata mana cewa shi dujan fari ne yanayin farin jaki haka sifar ta take fari ne yanayin farin jaki kamar zabaya da yake fari da hukun nan ba to haka farin sa yake kuma mutum ne mai doro sannan yana da ran kwalelan goshi idan ka ɗaya lafiya na ɗayan kuma kamar wato fama fata litse eh, wato ilimi irin wannan yana da tsiyaye za a zuwa su wannan a kani wannan kuma garo shi kansa mai garo kan zaka labula da yake sai da kan sana shi nasa an rubuta ka fa ra ya kafar cewa mahalici ko kuma ka fi run kafiri ne to daga cikin abubuwan da yake da su wanda suka saba al'ada din annabi yace zai zo da wasu tafki guda biyu ɗaya tafki in ka kalla ruwa ne malala a kwanci zai ba ka sha'awa ko kamar ka fada shi ɗaya kuma za ka wuta ta take ci gangan to da wannan iki tafiya a matsayin kamar wata wutar da aljanna in ya buƙaci ka bi shi ta ƙibarsa ina ki taimaka sai jefa cikin wato ainihin wannan eh, ruwan sai a kamar ya sa in ya buƙaci ka bi shi ka ƙibarsa ka saka masa kenan ko sai jefa ka cikin wannan wutar da ake ga ina rambani sai kuma ya kiraye ka ka bi shi sai jefa ka cikin wannan ruwa matsayin kamar ya sa ka a aljanna to annabi yace duk wanda ya shiga wannan ruwan nan ba shi ba fita da boka to mun fada ya zarce kenan saboda ya bi dujan daga nan ana ga ruwa ita ka to a gaba cikin wannan ruwan wanda duk shiga wannan wuta ta dujan da ake ga ai ya saba da gunne jefa shi wuta to so mun fada ne na aljanna rahama ce kaga kamar wato wutar annabi ibrahim kulla ya na ruku ne fadar kullana ala ibrahim za ga wuta ce amma ko ba ta iya ba ta shi mishi sannan kuma daga cikin abin da yake da shi na saba wa al'ada zai zo ya dara mutum biyu a tsaye su karfe shi ya raba su sa wannan tsarin a wannan bangaren wannan tsarin a wannan bangaren idan zai asiya ce kun gani ce koma ka haɗe don ku san cewa ni Allah ne sai ga ya koma ya haɗu akwai shekaru cikin alamu suke agaza mu zai makama in yi samu da gidajen ba kauye da ba karatun addini bai san wato ainihin haƙoƙin mahalicinsa da na kansa don na manzansa sai ce in na raya maka babanka da babanka da suka mutu za ka gina ka yadda ni Allah ne shi ne zai har ko sai da ke ɗaya daga cikin shekarun aljanu ya fito a sabbar babban wannan bakwai kauye sai kai dana sai shi mana kadaci sai su ingila shi cikin wato wannan bala'i sai nuna ba kamar ga baba ko ba baba to waɗanda abubuwan da suka sassa ba al'ada kuma idan ya zo gari in kira aka bincike aka shigarsa ina ba da baya garin fari ya same da. sai ke da shi idan kuma ya zo gari aka ce a ah, mu kan mun ga mu ba ko ai ka mu ta kakan mu ta yake kaka sai ya kaga wato komai duk duk duk ruwa na sauka da komai ba ga abinci komai kuma daga cikin abubuwan da yake da su suka saba al'ada da suke halakar da su shi za mu zai cewa bai bar wata fitila ba mafi cutarwa da bala'i ga al'ummar su irin fitilar cutar da ya ta haddace farkon sura kahar to shi dan Allah tana karanta annabi yake ko ya zo ba yadda ya iya in ka rayu a kan Allah ya ce annabi ya ce bisa korwar manzo za ka addinin Allah ba yadda su zai iya kai nan gani nan bai haka yin karfe wanda ta ce fitar duda annabi ya ce zai wato iya abin da zai yi na rurumar sa kwana arba'in ranar farko daidai take da tsawon shekara rana ta biyu tana daidai da tsawon wata rana ta uku tana daidai da sati sauran ranakun kuma kamar sauran ranakun da muka sani a wannan sai ya kara a duniya ko kenan, in ban da guri uku su ne za su shigo a gurin sallah makka madina baitul maqdis amma har Najeriya su yi Allah ya addu'a qabla salat ma da yake addu'a kafin sallah ne sallah ثم يدعو nafsi sannan sai masallaci yi wa kansa addu'a ma bada lahu da abin da ya bayyana gare shi ma ta masa fil kitabi wa sunna daga cikin addu'o'in da suka tabbata cikin alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa huwa kafiru addu'a suna da dimbin yawa wanda suka tabbata cikin alqur'ani da hadisi da tayyib waɗanda suke dada fa in lam yakun indahu shay'un minhu ko kuma bai haddace komai daga addu'ar da suka zuwa qur'ani da hadisin ba da ade ma sai ya tsara da su yi addu'a da abin da ya sauwa a gare shi min ma ya fa'u daga cikin abin da ya san zai amfane shi fi dini a addinin sa auren yawo ko a duniya an karɓa saboda shi da suke bauta babu wato ainihin abin da za ka faɗa na kai buƙatar ka da bai fahimta ba ko da ya sani ne ka faɗa masa zai amsa an fahimta ko a taslimu anwa'u sallama da ire-iren mai ثم يسلم عن يمينه sannan bayan gama tahiyar ƙarshe da addu'an da ake ta, sai masallaci musulmi su sallama a ƙaryar damar sa wa huwa rukun assalamu alaikum na fitowa daga sallah ginshiki in baka yi ta ba sallah ta lalace hatta yura bayadu qaddihi bil ayman in ya juya yana yin sallama a ƙaryar dama ya juya har sai an ga farin kuncin ma'ana wanda yake bayan ka zai iya ganin da ka juya haka ya ga nan kuncin da ya kwalla kana kana sallar ibna ba zai iya ganin kuncin ba amma sallar ta juya za ka sallama a ga hasken wato ainihin kumatunka wa an yasari sannan kuma sai mace kuma a bangaren hagu nan ma isallama hatta yura bayadu khaddihim aidan har a ga wato ainihin hasken kumatunsa na hagu walau fi salatin janabi ko da ku a sallar gawa ne haka ake sallar kai yadda za a ga wato ainihin hasken kuncin ويرفع الإمام صوته بالصلاة limamin da ke jagorancin sallah in ya zo sallama zai daga muryar sa wajen yin sallama sai isarwa da waɗanda yake jagoranta sallama illa fi salatul janaba sai a sallar gawa ita ba a so a daga murya sosai ta gurin yin sallama in dai ka je da na kusa da kai su kuma suna yi na kusa da su za su da haka har kowa sallama wa huwa ala wujuh ita sallama fuskoki daban-daban ce iri-iri ce ba iri ɗaya ba ce kowace daga cikin iri irin da zamu faɗo ba wacce manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba babu wata sallama ta yan gargajiya don gargajiya ba su zo da sallah ba babu wata sallama ta yan izala dan ba su zo da sallah ba ba ta su bace ta annabi Muhammad ce ba ko daga Allah subhanahu wa ta'ala malam sai ce al na farko ko sallama ta farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an yamin a bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah an shirye wa barakatuh an ya tarihi a bangaren hagu in kai wannan sallama ka kai Mai ya kai baka taɓa jin wannan ba to ana yi yanzu ya yi in kai ka san baka kai sallama ka kai daidai الثاني مثله ما لا يتي تنفري نبي ko kana ta biyu daga cikin kalolin sallama kwatankwacin wannan da muka yi dole ƙaulihi wa barakatu amma ban banda faɗar wa barakatu a ciki kenan sai ka ce a ɓangaren da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da a ciki ba wa baraka to sarkin na biyu ke an fahimta ku sai ce a salisu sallama ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah an yamini bangaren dama assalamu alaikum bangaren abu ba wa rahmatullah ko sai take ku salo na uku الرابع ما نيكي سلم تهدو يسلم تسليمة واحدة منذ يكن يسلم يرك تلقاء وجهه شير قصة يميل به إلى يمينه قليلا سيكون يكركك زوى دوار دامنك فكأس السلام عليكم ashe ba sai gargajiya ba da annabi Muhammad ce shi da ke fahimta ce ta fara ya masallaci ya gargajiya da suke sallama masallacin annabi mamuni na shi zo da sallah zo da sallah kuma sun yi daidai duk an kai ta ba sauki ne da shi duk ya ba faɗa ba ina dinin ba haka bane kuma sakon kai ma isan ma sai ko yi kokari in kai a karɓa ma ko ai ba duk da kuke da shi ba kai an karɓa shi yasa magabata yake cikin farko umar fa ko ba ta saba da annabi da ya fi safi aljanna shi ne na uku ce Annabi annabiyyu fi janna wa abubakar fi janna wa umar fi janna a goma da ya shi ne na uku amma kan tambaya yake da Allah ta shi a cikin munafikan shi tambayar wato hudaifa da aka cire aka gaya masa munafikai to hudaifa da Allah wanda annabi ya lissafa munafikai da ni tsoro ike kada ko da munafurci a wani abin nan da kai yanzu a ce kai ɗan aljanna ba ba ka da tabbata an karɓa ko ba ka fara amma kana ta hukunci akan sallolin wasu da ibadar wasu suna ka wannan salo-salo daga cikin salo-salo kan nan duk wanda kai tayi sunna shine wani lokaci ai wannan wani lokaci a wannan rashin ya sa aka jajjace ake ta faɗa da su da muna kwatanta aiki da su duk da ba amma amma aka ɗauki guda ɗaya ake yi kawai zalla to duk ran da wani yi wata ta kaga ƴan sabon addini ko sannan ma ba irin kokowa suke to duk rashin karatu ne amma muka fahimci addinin mu cikin sauƙi kuma da da ga Allah to ana ga musallama ai sallah ta zo ba shi sai ma da yace akal muslim ya kai dan uwana musulmi hada ma ta yassara bi wannan shine abin da ya sawwaka gare ni min tafsir sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da dai yadda sallar annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi kake muhawalan da zalika ina mai kokari na yin hakan da nai an kokarce ba ha ilaika da wasu maka da yadda ta fi na daidai hatta ta kuna wadihatan ladayka hatta zama dai wato a fili karara gare ka ma tilatan fi dhihnika ya zama kana iya wato samun hotonta ko kwatancanta a cikin kwakwalwarka za ka iya hararo yadda sallar manzo ke wa ka anna ma taraha bi aini kai ka ce yana yi ne shi manzo kuma kana gani da idanka فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم إذا إذا هركي صلى kwatan kwacin yadda na kuka maka yadda sallar sallar manzo kira da annabi Allah tabbata a gare shi ta take fa inni arju min Allah ta'ala an yataqabbala minka to inda maka fatan Allah madaukaki ya zama ya karba maka tunda kike so a لأنك بذلك تكون قد تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دومي إذا كنت إليه إيه وانا صلت الذي إليه مكة ثمنه فذاك لما تبت كا تبت أعيكتك me ka tabbatar kaulan nabi fatan annabi sallallahu alaihi wasallam kira da annabi Allah tabbata a garin da yake cewa sallu ku yi sallah kama ko usalli kamar yadda kuka ga ina kuma عليك ba da sannan bayan haka lalle ne akan Allah tansalih jimama kada ka manta da himmatuwa bis ihdarin kalbi da halartowar zuciya kan da kake sallah ita ce jigo wal khushu fiha da ta samun tsoron Allah a cikin zuciya kan da kake gudanar da ibada sallah fa innahu huwa al-ghayatul kubra wato halarta da zuciya da sa tsoron Allah a cikin lokacin yin ibadar sallah ita ce manufa ta koli ita ce mafi girman manufa min huquqil abdi bayna yaday Allah ta'ala fiha da garda abin da ya shafi kai wata bawa yake a gaban Allah a cikin sallah bi kadari ma تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك gwargwadon abin da ya tabbata a cikin zuciyarka na wannan abin da tabbata maka min al-khushu'i na tsoron Allah wa ihtiza bi salatihi da kokarin kwatanta sallar manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yaqulu laka min al-thamarati marjuwa to kamar kuma haka za ka samu wato ɗan itaciya ko amfanin da ake samu ake fatan a samu na yin sallah allati ashara ilaiha rabbuna tabaraka wa ta'ala hmm. wadda wato ani ubangijin wanda albarkatun albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka ya yi mana nuni zuwa ga wannan amfanin da ake samu daga sallah ta ki kauri da faɗinsa da cewa da yace inna salata hakika ita sallah تنهى عن الفحشاء تنا هنا ميابون أيها والمنكر دمونا لما غنبنا duk abin da yake abinci na magana ko na aiki sama sama dukkan wani gagara da laifi na aiki ko na wato magana in dai ka tsaye da ya sallah yadda manzo ko za a nemo waɗannan abubuwan a rasa a tare a shirashin tsewa da sallar da muke yasa ake samun wato miyagun ayyuka a tare da shi ne yake in dai an tsaye yin yadda manzo ke kalla, yadda aka rere din aka fara to da dan Allah kwana tashi gagarumin wato zunubai da miyagun ayyuka za su zama tarihi shi cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da ma tabbata a hadisi manzo ke cewa wasu kan shiga sallah su fita daga cikinta ba su da sakamakon ta sai da ya fi ake ɗaya bisa goma ka ba ko su fita daga cikin da suna da ɗaya bisa uku wani ya fita da rashi wani kuma ya tafi fankan hayar to da Allah ya zama to kana ce Allahu akbar tunanin ka kuma yana magana cewa ai kana ɗauka yau ba ta so ba kaza kaza kaza kaza ba dan Allah ya sa da jiban bada ba har da lako da kai sai a ce an zauna cikin kwanzon na hada shi da neman zai rassalwa a ina yi mai rassalwa ba ka sani ba wata haka suke shiga sallah da za a yi da ta an yi sujada ba duk wani kabalin sai ka jira ko wani ya faru shi ne ma ta yi kabalin ba ko da ya fara kuskuren da aka ɗin ha'aka man fasa masa gyara ta shi ba tambaya sallah ta ce ko ba ko ta ce Allah lafiya lau to saboda haka wannan tsoron Allah da halarci abin da kake shi ne jigo sauran kuma kwatanta abin da maudu'i shi ne cika ƙarashin wato samun abin da ake samu da sallah wa kitaban ma ne a ƙarshe أسأل الله تعالى أن رقم الله بأوكي أن يتقبل منا صلاته da ya karɓa mana sallolin wa ira a'malina ki kuma kafara da sauran ayyukan mu wa yattaqi lana thawaba ki kuma wato takkake mana la da cikin wadannan ibadu ila yawmin al-qahu zuwa ranar da zamu je mu hada shi yawma la yanfa'u malu ranar da dukiya ba za ta yi mai dukiya amfani ba wala banu haka na da'a da za amfana wa masu su ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya biya wa Allah da kubutacciyar zuciya lafiyayya walhamdulillah rabbil alamin kirari sun tabbata ga Allah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd wannan ke cewa da Allah malam a yi nasiha a kan mutanen da suke yin kashi a ban ɗakin masallaci babu ko shakka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mutum ya cutar da ɗan uwansa kuma ya hana wato ainihin a ba da kofar cutarwa ko ke ce wala bara wala bira a musulunci ba cuta ba cutar da. kada ka cuta kada a ce babu shakka yadda aka ce an tare da gurin da aka tare da dan aiki tsari sai kuma ka shiga wannan gurin ka je ke bayan gida wanda duk da wani ya shigo zai fi tsari in yi ga wannan bayan gidan sai zuciyarsa ta ku sai ransa ya ba sai ya ji ba daɗi kaga ka zama dalilin bashin zuciyar ɗan uwansa hakan cutarwa ce a gare shi kuma ta in ka zama mai cutar da ɗan uwansa musulmi to kana tara wa kanka ne kuma za ka je ba mutum Wani ya shigo ya yi tsaki ya ɓata rai ya fita na ce Allah wani ko Allah ya isa wani ma bai an kara saboda baya yin zikar da kashi ya tabbala kafar kashi saboda haka wannan cutarwa kuma cutarwa idan ta zama to a gurin bautar Allah gurin da aka tsara da zan a a yi abin za a samu a zuwa bautar Allah kafi wato girma akan gurin da ba irin wannan ba kisa an kuma aka hana kai bayan gida a gurin da yake mai inuwa ko kuma hanya ko kuma wurin da wato ainihin mutane suke zirga-zirga da kaiwa da kawo kuma in kai a inuwa wani zai toshin inuwa zai gani zai ji ba daɗi zai allah ya in kai akan hanya gurin su mutane wani zai taka zai ce bai yace ba waɗanda abubuwan suna tasiri don kashi da hasken su ko ka ba daidai ba ne a ce an tara da ban ɗaki don a tsari ko mutum zai je kashe wanda yake haka in ya yana da bai kowa ba sai fada saboda wanda ya ji sadin kanan kananan shi kuma kare su suna nan an ajiye su ko ba lallai a samu albarka abin da ya samu saboda bai bi ta hanyar da ya samu albarka kuma su ake za ka yi ke kai wannan da zama su ka ci moriyar zaman ka duniya da lahira sura ka ba daidai ba ne a zo a rika a ban ɗakin da aka ga an gyaran aiki ba wurin da aka so a zo a bauta Allah shi wani ya zo da bauta Allah ko ne wanda ya dama da kan Allah shi Allah yake yi shi kuma irin su yake karɓa addu'a da ya tuho dan ya bauta wa Allah ka bakanta masa ya zuba da ya ce ma Allah zai isa dan zai isa masa an fahimta ko haɗari da bakwai bai kamata irin wannan Allah ya mu gyara wannan kuma yake cewa da Allah a idan hankali game da abin da ya shafi lokacin sallah sai lokacin sallah sharadi ne game da ita sallah ba a sallah kafin lokacin kuma barin sallah har lokacin ce fice ba da uzuri ba ganganci ne hadari ne babbar shi ma wannan ya sa da cikin magabata suke cewa wanda yi sallah kafin lokacinta ba ta ba haka wanda ya bari har lokacin ta ya wuce da gangan sannan ya yi aikin banza'i don da yi a sanda wanda yake a masa sallah yake yake a masa sallah dan ya ce inna salata kana qalal mu'minina kitaban mawquta ibada ta tila dole mai lokaci kace ne ba a sallar zan ba tunda kai ne mai zaɓar sallah za ka yi to sai kuma ka karɓa wa kanka ko ba za ka iya ba saboda haka hadari ne a cewa lokacin sallah bai ba alfanu hadari ne lokacin sallah ne ta yi wuce sannan ka shiga babu wato hanzari ko kuma ka karɓarfe a shirya bacci ya wuce da kai wannan uzuri mantuwa ta ratsa wannan uzuri eh, amma tana sani da gangan dan kada wato ainihin shirin da ake yi kaga karo na farko ka fara da biyu ba kai kai tsarin sa ba a kira sallah ce bar ka ƙara ka to ba ka da tabbacin awoyin da za ka ƙara ka ko mutumin za ka ƙara kuma lokacin ka bauta Allah kuma dama da haka ya bace ka kace yanzu ina da wani abin da na sa a gaba jira ina gama zan ba. shi ne abin da kake ce ne to hadari ne babba da kiyaye haka har abin da ya shafi sula da ne masu kiran sallah to ka zama kana bin abubuwa sau da ba ya ake sanin azab ta shiga duk da muna da kalanda ɗaya to shi manzo ya yi to hakan da suka faɗa a kalanda ya yi daidai da abin da manzo shi dan abin da suka ƙara da ta ƙara ƙara ba eh to ya yi daidai abin da suka faɗa daidai ne a ya yi yace a game da sallah kaza kaza ya yi to yanzu sun ce kaza me yasa suka ce kaza eh sun kai isha har wajen kaza saboda sun ji manzo ya ce suka lokacin ta alinta ya fi shi ta suka nesa aiki a nan mun karɓa saboda tsere da abin da annabi ko amma ba ko shi ke nan so kamar na shi to kai ya kake kun da shi to wallahi dai ai ɗan masallaci kaza ai ɗan kalanda a'a sai ka tsaya da kalanda sai dai da hadisi ko ba ta in ce dai to to kalanda ko ta kawai. ba ma tun da bayanin na manzo yadda ake lokacin sallar to sai ka kiyaye da wani kana hada da kalanda kana hada da sallar abinda manzo ya faɗa lokacin da lafiya da su a sannan kuma ci da tambayar da yake cewa dangane da abin da isa ta daura aure take yakan ji da an zo gurin daura aure mai nema sai da cewa ina neman iri sai a ce na ne sai ya ce na mutum to wai dama haka ake yi to abin da ya shafi ci ba ta aure a musulunce abin da ake so idan wanda zai nemi aure a gurin waliyin mace ya halarci gurin tsaurin auren da kan ya halarta illa dai mu al'ada ta ba hakan muke yi ko wani fifita in kana da wani magabaci shi ke ma gaba ya wakilce ka amma da za ka ja matsayinka ango ka ce ni ango ina neman auren wance da kake walitinta ka ce ni waliyin wance ina sanar maka da cewa na ba ka auren wance da ce na karɓa wannan shi ne siga shi ne yadda ake in yace a to ai shi tunda dai Allah ya sa baban zira nan tunda abin ne na wato ainihin muna da farin ciki bari ya gabatar da baban baba a karɓa ce ni wani ina nema wa ɗana wani auren abar wani cinka sai ce na ba shi na karɓa maka an gane ko haka ya kamata ba a ce muna nema ba ta ya kusan ku ba an ba ku mun karɓa ku zo ne ya gyara eh, karatu duk shi ne mafuta a wannan kuma in kai shi wanda shari'a ta ce ma kusan ki ya kusan ki ne eh, saboda ta aka ce a wannan da shi ne Allah ya kama da ya me yasa aka ce a sallamar da na yi za a yi kaɗan ita ne yasa aka ce ita sallamar jana'iza ɗaya yi kaɗan ita kuwa samu yanzu hadda su lasu fi kama ko a an fahimta to haka ta ko? muna da ce aka irin wannan almasha da bakar wannan yana nuna cewa sallar su ba ta kasuwa ke nan ko kuwa ita cewar da Allah ya ce inna salata tana arin basha'i wal munkar sallah tana hana miyagun ayyuka da abubuwan kyama yanzu waɗanda suke fice a kan harka ta miyagun wato ainihin laifuka kenan wannan bayanin wannan aya na nuna kallolinsu ba su karɓu ba eh da yiwuwar haka kuma sau tare din ma wanda suke fice a wato ainihin sabo irin wannan ba su cika damuwa ma da sallar ba ai tabbas suna nuna sai sai ka ji tsaura yana sallah in kuma ya yi wata zai yi ba shi yasa fuskar sama ba shi da in ga shi ba sa sha'awa ka tare ne kaga ganin. shi ba kuma suka dai ta sai kaza ce kai ƙarya ne ya so su kalle shi ko to haka su galibin mai miyagun ayyuka ɗin za ka tarar ba ka iya ji ai kisa Allah ya ce wa inna halaka biratu illa alal fashi sallan wahalar yi ne da ita sai dai ga masu tsoron Allah shi ne ba ta musu yi amma wanda suka yi watsi da son Allah da ganin girman sa a rai ba sa iya jure masa shi za su yi kai hatar yana bacin sa bai tashi ba tashi kuma yanzu su kai da su ci gaba da abin da yake kuma ya ga cewa ko an an rika magana ya tafi a matsayin yan bangar siyasa kuma ga shi a cikin har da ɗaɗɗago da za a yi shi ma ya shiga a yi da shi an Allah ya samu ta a zahar rabon za a yi shi kuɗa ce ya kai yaƙi mu ɗauka mu ɗauka tare ake da to galibi alamu ne na ƙarancin dacen bawa a ibada da yake ta sallah ka gaira wa miyagun ayyuka amma in inda ya tsayu da tsare a yadda Allah ya ce bisa koron manzo in Allah ya da duk sati duk wata sai ka ga nagarta yake kyau yake tsaye ba mu ne farjinin kuma wannan ibada sai ka ga da bayyana a jikinsa eh shi yasa wasu kyauta da za cewar misali in mutum wanda ya damu da ibadar ne da sallah ko hadari aka aka fadda gawo mutum ana iya tantance wannan yana sallah wannan ba ta dalilin wannan za ka fuskar ba ɗaya ba ce wanda da zo yake idan Allah ya tashi alƙiyama za ta tashi al'ummar suna da fararen fuskoki fararen hannaye da kafafuwa saboda alamun gurin alwala ko yanzu da ba a tafi lahirar ba sannan irin wannan kwanakin da yake ciki na sanyi ka tashi ka gani da zafi. ana irin bujin nan kafin ka je ka shafa ruwa buɗe hannunka ka kawo zuwa dantsan ka ga daga ina ne ya fari da kuma inda wasu ya sha nawa. ka buɗe kama ka zuwa ƙori ka ga akwai inda ya shata hasken gurin ba ɗaya bane da tun yanzu ba ta fi lahira an fahimta wannan kwarjinin da alamun suna bayyana da Allah yake cewa kimahum fi wujuhihim min asar sujud alamomin suna nan a cikin fuskokin su na guraren da suke dangana goshin su don yi wa Allah sallah da yawa za ga ana kai wannan musulmi ne dan ga alamar sa shi na a cikin wato alin fuskar ware wannan ko ana zuwa kuma aka tafi can ma kafa inda kake zauna ka danne kafar a tafiya shi ma za ga wata kanta ana duba wanda kuma ya shekara hamsin sittin an ku kai lafiya nan an yasu wannan ko da alamomi kuma ya tabbata hadisi ce alamomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so ke kuma sa kayya a kansu tar da bawa baya irin alama da wata ibada daga cikin ibadu za ta bar bawa da shi kamar irin yadda muka ga alama ko a kushe ko a gefen kafa ko wani guri daga cikin guraren da ke ba da ta haifar maka da wannan wurin irin wannan Allah subhanahu wata'ala yana san haka kuma daga gaskiya da yake masa kyakkyawan sakayya Allah ya samu da shi da kai sai bari mutu ba wani maso ko biyu an tafi uku so kamar wajen fara eh aikin sa yake cewa batun abin da yake zuwa tsaye idan aka zo misali mutumin da ya je aikin hajji sai ya kawo haƙorin maka idan ya zo alwalarsa kurkurar baki wannan haƙorin na asali da aka rufe kurkurar bakin ta yi ko sai an kakkaɓe wannan haƙorin a yi kurkurar bakin sannan gurkurar bakin kai ya abin ci idan Allah ya karɓi rayuwarsa za a masa wankan rawa, za a ji a kai shi kabari ai bai zo da haƙorin maka ba to za a garwa Allah shi da haƙorin maka kusa za a shi ba haƙorin maka za a nemi mai cirewa ya cire masa an gane ko asali haƙorin maka kwalliya ce da mata aka sani da su asali mata suka fi irin wannan a babu su da Allah ya su na masu kan kwalliya da kyalikyali su da dan kunne su sarka su awarwaro su zobe sun fi kauri da kuma mai da hankali akan awa man yunasha ukin ilyatin ke huwa fi sufan ghayr da haka Allah yanzu a ce wanda aka aka tashe shi aka rene shi aka gina shi akan itaso da kyankyankyan kana fa abu kadai da ta sauransu amma da ba da an aiki shiga wani ne da ɗan dubuwa ina za ka goge na za ka gyara tana zuwa inda ta je idan za ta taho ta ɗauki wuta ta ta ta ɗaure ƙafa ta kuma duba ina ne ɗaurin ɗan kwanan ke karfi haka suke su a ce wannan zai daidai da wannan wato ainihin shi kuma harka ta mazantaka da gwarzantaka da tona fito sai dai a tashi ba irin wannan bai wuce gaba ita wannan ciki sai dai kwalliya a wajen harkar kudu na fito ba ka isa ta ba a ce yi suke da wancan na su zama ɗaya ba to namiji abin da aka san shi zama namiji ki bar wa mata harkar su asali shi ne kada ka tafi ibada ai ka fatan ka hajjin da kai a karɓa ba ba haƙori ne ba to amma wanda ya biya wannan saboda tabi'a ta namijin ma lokacin zaga wanda ya sami yayyansa don mata da ibiyarsu a baya za ga ira ta kilo yanayin mata an gane ko ana samun wani tun tasowa wani sau da ya kawar cewa yayyansa don matan sai ka ɗan ɗebo su da biyu wanda ya je ya sa to ya ɗauko irin ɗabi'ar shi haƙorin an sa aka kurkura baki kurkura baki kayi sannan kuma idan mutum ya rasu ba za a ce shi kenan da a kwar maka a daga ɗaya ba ya tafi da haƙorin da ya zo da shi kada a je garin turo na makan a tauna da har da ba na makan ba a za a bashi da kaya amma je mafi kyau mafi dacewa wanda ya je ibada a irin ta aiki ko ga matan ma ba za ta yi da kwar mu shi ke a kuma da iya kwalliyar da ake ta wato anin zangar jiki su abin da ya shafi auren su zo bai suwa tsaron ya isa wannan duk asali musamman ma ce mace namiji ya kama sai ce ya sa mata hakuri a matsayin salama. nan ma kaga an saba wa Allah an saba wa mutum tunda ba mata ne suke sa matan nan maza ne an fahimta ko sura ko da biya saba shari'a bai kamata a ce sura ko za a ce an zo maka wanka ce an cire wannan kwarin za a maka wanka da shi Yeah. a kan hukki ko kuma a kan safa kamar yadda manzo koyar saman kafar ka na idan ka shafi wasu ainihin ta kasar shafa ya ta kasar na haka in ka rufa za ka sai rufe ne ta rufe sama sai ka sauro haka a sauro a sauro a zai zama duk ka shafi abin da ya shafi sama ba ruwanka da ka shi ne sa sai na da yake cewa in ba dan addini ba dan ra'ayi ba ba yadda ka iya yadda Allah ya ce yadda manzo ya ce ake yake tuni da gani na ai a shafu kasan baya fa a ce a shafu sama so da ai kasa ake kaka ba sama to amma sai ba da muka iya haka manzo ko kuma ka ga an fara da shi ne abin da yake kai da ba ka yi taka ba ka ce ne na tsara shi ne to ba ne in ka cire safar bayan ka yi ta alwalarka ka yi shafa sai ka zo sallar sai ka cire safar sallar ta yi koko ka shirya bangaren shafa alwalarka ta ka ka tafi da bangaren shafa sallar ka ta yi an gane ko kamar mutumin da ya alwala ne ya gaba kaf sai ya ce to ai lokacin tayarwa ma da sauran shekaru wani lokacin a ciki ba za ta ci da su mata yau shafar ba shi ke na alwalar an tafi da wani an fahimta ko kayan ke kefarci ba wani malam sai eh. wato kau da wasuwasi daga cikin abin da yake taimakawa a tafiyar da shi kamar yadda manzo ya faɗa cewar shi dama abin da yake zuwa daga shaida Allah zai yi wasu yasu sai su zo ne to shi kuma babu abin da yake zama masa wasu, karnaki da dabaibai na hana shi cimma wannan abu irin wato neman tsarin Allah da shi shi yasa tun farko da lahi na billahi da jin na kafin fara karatu to kai kanka kan daga shi game da shi mazo ce idan kuma duk da haka ina bujuro maka a cikin sallar idan ya uzura ma shi ne a a'udhu billahi minash shaitanir jin daidai bangaren abun ka tofa a wani shaitan ne cinga ka ci sunan ba ba daɗi shine shine mai irin wannan da ka ta da sallar sai da wuce ka tuna kuwa ka san kai kuka za ka abin nan bayan da kai kai ka tuna ka san to kana karanta tsao da ka toba da bangaren kuma toba kuma toba to Allah da kana da maza ka nemi shi to in da Allah tana daga ciki sannan kuma abin da yake da taimaka mutum

الذي نفرقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله أكبر Syukur ya Allah Alhamdulillah Allah Allah Allah Allah صراط المستقيم صراط الذين بحظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان من الله إن الله كان عليما حكيما الله أكبر سمع الله أمنا الله فإن ɗayan bukatun da yake biye da shi ka taho ka zo ka ji halayya ɗan adam daktar halayya ɗan adam a ranar za a kuma sabon littafin za mu shiga